Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Baba Yakub Makeri. Sauran abokanan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. A yau Lahadi takwas ga watan Maris na shekarar 2020 kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga Baba dauke da kanin labarai. prime Minister Italiya Giuseppe Conte ya dauki wani sabon mataki na musamman akan yaki da yaduwar cutar coronavirus a ƙasar. ma'aikatar sojin amurka kuma ta tabbatar wa murya amurka cewa akwai yiwuwar an kashe wani babban jagoran kungiyar al-shabab a wani harin jirgi mara matuki da aka kai a watan da ya gabata antonio guterres ya cancaki maza masu amfani da ikon ta yadda bai dace ba kana ya ayyana yau lahadi ranar mata a duniya kanin labaran kenan a cikin shirin namu ne za ku ji cewa a najeriya an gudanar da bukukuwan ranar mata ta duniya to ko me wasu mahalarta taron suke cewa mace ita ta zama kamar madubi ne wanda mutane ya kamata su duba al'amuranta kuma su sa wannan al'amuran a gabansu su ga cewa duk abin da zai taba mace kamar za a taba duniya ne haka kuma za ku ji cewa a najeriya ana zargin wasu da karban na goro a wasu manyan ma'aikatan kasar kafin su bawa masu neman aiki takardar daukan aiki to ko me hukumar tabbatar da daidaito wajen daukan ma'aikata ta kasar take cewa yanzu na sa kwamiti na bincike mu gano shin wannan al'amuran da ake daga ma'aikatanmu ne ko ma'aikatanmu ba ne sannan muna tafa da shirin matasa a duniyar gizo wanda madina Dahir mai shanu take gabatarwa bayan nan muna tafa da ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aiko mana ta hanyar imel amma kafin nan bari mu fara kawo muku labaran duniya assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba yakubu makere Firaministan Italiya Gaisab Conte ya ɗauki wani sabon mataki na musamman a akan yaki da yaduwar cutar coronavirus a kasar inda sama da mutane 5,800 suka kamu a wasu da wasu sama kuma da 200 suka mutu lamarin da ke ƙara ta'azzara. gwamnati ta tabbatar da wata dokar rufe yankin lombard mai arziki da ke arewa da wasu larduna goma sha hudu da suka kai kashi 25 cikin 100 na yawan al'ummar italiya wannan mataki zai shafi birane masu yawan hada-hadar jama'a kamar milan da vance da fama da modena da sauransu prime minister da ya ci gaba da cewa Poi ci sarà un regime invece per eh, la restante parte del territorio. Akwai wasu matakan da za a dauka a wasu a sauran sassan Italiya, amma a Lombard da sauran larduna da ke arewacin kasar da na ambato an haramta kowa shiga da fice a wuraren waɗanda wannan dokar ba za ta shafe su ba su ne masana da ake buƙatar taimakon su da wasu batutuwa na musamman da kuma batun kiwon lafiya. Kasar Italiya bata ta taɓa ganin irin wannan mataki da gaggawa na hana shiga da fice a cikin dan lokaci ba wanda kuma zai fara aiki ne daga yau lahadi a wata hubasa na yaki da cutar covid-19 ma'aikatar sojin amurka ta tabbatar wa murya amurka cewa akwai yiwuwar an kashe wani jagoran kungiyar al-shabab a wani harin jirgi mara matuki da aka kai a watan da ya gabata ana kyautar zaton an kashe bashir muhammad mai inkiya bashir kago wato kurgab a wani hari ta sama da amurka ta kai a ranar 22 ga watan fabrairu a cewar mai magana da yawon rundunar haɗin gwiwar amurka da afirka ta africom kanal chris kans yana faɗa wa muryar amurka an kai harin ne a garin sako da ke tsakiyar yankin juba Korgab yana ɗaya daga cikin jaruman kwamandojin Al-Shabab a rukunin mayakanta na Jabat. A cikin wannan lokaci ya jagoranci rukunoni guda uku na mayakan Jabat ɗin na Al-Shabab wanda biyu a ciki suke gudanar da ayyukansu a ƙasar Kenya ciki har da rukunin Jaish Aiman wanda ya yi ƙarin suna a yankin otal ɗin da ake kira mandibe da ke gabar teku. rundunar haɗin gwiwar afirkom ta faɗa a ranar 25 ga watan fabrairu cewa an kashe wani babban jagoran al-shabab a harin da aka kai a garin sako mutumin da ake zaton shine ya shirya harin nan da aka kai a ranar 5 ga watan janairu akan otal mandebe wata 'yar uwar matarsa ta shaida wa murya amurka cewa an kashe matar tare da mijinta. kamar yadda yake ikirarin ko kuma yake kiran kansa dan rajin kare haƙƙin mata babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya cecaki maza masu amfani da ikonsu ta yadda bai dace ba kana ya ayyana yau lahadi ranar mata a duniya yana mai cewa yakin samar da ɗaiɗaito na jinsi na ci gaba da zama babban ƙalubale shekaru 25 bayan da kasashe 189 suka rattaba hannu akan daftarin samar da daidaito mai shafi 150 wani sabon rahoto daga sashen mata na majalisar ɗinkin duniya na cewar gaskiyar magana ita ce har yanzu miliyoyin mata na fama da talauci da fuskantar wariya da kuma cin zarafi. rahoton ya ce sama da kashi 70 cikin ɗari na 'yan majalisar wakilai da majalisun dokoki da ma shugabannin gwamnati duka maza ne kana kusan mata da kuma 'yan mata biyar ba su da kowane ilimi wannan rahoto da sashen mata na majalisar ɗinkin duniya ya fitar ya bayyana wasu labarai marasa daɗi a kan mata rahoton ya gano kusan kashi 90 cikin ɗari na maza da mata suna da wani ɗan nuna bambanci ga matan guterres dai ya faɗa wa taron tunawa da ranar mata a duniya wanda aka gudanar a ranar juma'a cewa rashin samar da daidaito ga mata shine babban kalubale na wannan zamani To madalla kafin mu kawo muku ci gaban labaran bari mu duba taskar rahotanninmu yayin da wasu kasashen duniya suke ci gaba da gudanar da bikin ranar mata ta duniya a yau wanda majalisar ɗinkin duniya ta ware duk ranar takwas ga watan maris domin yi matan najeriya ma dai ba a bar su a baya ba domin su ma sun gudanar da nasu tarukan wakiliyar murya amurka hawa umar ta samu halartar bikin da wata kungiya ta yi a abuja ga kuma rahoton da ta aiko mana ke bikin ranar mata ta duniya wato International Women's Day mai taken An Equal World is an Enabled World wato adalci na bai daya a duniya shi ke samar da adalci ga kowa. Wata kungiyar kare muradun mata mai suna Aspire Women Forum ta gudanar da taro domin tattaunawa da mata da kuma ba su kwarin gwiwa game da yadda za su jajirce wajen taimakawa kansu da kuma ba da gudunmawa a fannoni daban-daban na rayuwa. Taron mai taken Finding My Happy wato gano abin da zai faranta faranta rai ya samu halartar mata daga bangarori daban-daban kuma ya maida hankali ne wajen jan hankalin mata da su rika tallafawa juna tare da zama tsintsiya maɗaurin ki ɗaya. For International Women's Day 2020, AWF is focusing on finding happiness. The theme this year is equal rights, the right to equality for women. And when we began to think about rights, we thought about happiness as a, an inalienable right. Shugabar ƙungiyar barista Zainab Marwa Abubakar ta ce dalilin taken shine 'yancin kowace mace ne ya zama tana farin ciki a rayuwa. Wasu daga mahalarta taron sun nuna mahimmancin irin waɗannan taruka wajen ci gaban mata da ma duniya baki ɗaya. Sunana da ta Hawwa'u Muhammad Mai Noma, daraktan cibiyar tattara eh, jinsin mutane. Gaskiya wannan ranar tana tattare da tarihi da kuma amfani ga jama'a baki ɗaya ga mata. Kowa ya riga ya san cewa mace ita ce ginshiƙin rayuwa ciwon duniya duk wanda ya tallafa wa mace tabbatacce ya tallafa ma rayuwansa because mace ita ce take da abubuwan da za ta tallafa ma kanta ta tallafa ma yan uwanta da miji da sauran mutane saboda eh, eh, yadda bature yake cewa idan ka ilmantar da mace ka bata duk wani abin da take bukata to kamar ka ilmantar da duniya ne kuma ka tallafa ma duniya mace ita ta zama kamar madubi ne wanda mutane ya kamata su duba al'amuranta kuma su sa wannan al'amuran a gabansu su ga cewa duk abin wanda zai taba mace kamar za a taba duniya ne sunana samira sadiq malama a jami'a beige university ina koyar da psychology a wannan rana ne mai kyau ba dai a lokacin da muka samu kanmu yanzu mata su ne ke da gari mata su ke rayar da yara mata su suke kula da gida mata suna aiki so wannan international women's day din ya tantance a ya kamata a dinga celebrating din shi saboda mu ne future din gobe so ya kamata a wayar da kanmu kuma in mata bare mu matan arewa in sun ga mata irin mu da ke da representation za mu tashi za mu yi abin da ya kamata kuma mu taimaka wa junanmu kuma mu taimaka wa 'ya'yanmu mata da maza ba mata kawai ba. A ranar takwas ga watan Maris din kowace shekara ne Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware domin tattauna abubuwan da ke damun mata da kuma yadda za a magance su. Hauwa Umar, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. To madalla a gaida hawa Umar da wannan rahoton yanzu kuma ga labaran duniya kashi na biyu. yarjejeniyar tsagaita wuta a lardin idlib da ke arewa maso yammacin siriya na ci gaba da aiki a yau lahadi wasu mazauna yankin da tuni suka fara komawa gida tun bayan fara aikin yarjejeniyar tsagaita wutan a waccan mako sun tare da an wato gidajensu a lalata mike samodu wani ɗan ƙauyen samarin ne ya faɗa wa kamfanin dalancin labarai na associated press cewa an rusa gidansu kurmus bai samu komai ba a cikin abin da suka mallaka na iyalinsa ah, ah, ya ce mun zo ne don mu domin mu kwashe kayanmu a cikin gida mun gaza shiga ƙauyen kusan wata guda kenan muguwar gwamnati da rasha sun yi taɓarin wuta babu kakkautawa mai tsanani don haka muka dawo domin wato mu kwashe kayanmu amma mun sha al'ajabi yadda aka lalata mana gidajenmu kurmus har ma ba za mu iya daukan komi ba a cikin abin da muka mallaka yankin da ake gwabza yaƙi wato yaƙin da ake gwabzawa a wannan yankin tun ƙarshen shekaran da ta gabata ya haifar da tsananin matsalar buƙatar na kayan taimako inda mutane kimanin miliyan ɗaya suke arcewa daga gidajensu Ƙungiyar Taliban ta ce yarjejeniyar zaman lafiya da ta kulla da Amurka ba taɓo batun shugaban ƙungiyar a matsayin shugaba da dokan kasar ta amince da shi a Afghanistan ba. Tana mai cewa shugaban ya himmantu wurin kafa gwamnatin musulunci bayan rundunar kasashen waje sun gama ayyukansu kuma sun fice a kasar Sanarwar Taliban ta bayan da ta haifar da rashin tabbas ga yarjejeniyar zaman lafiya tsakanin Amurka da ita Taliban din da aka kulla a ƙasar Qatar a makon da ya gabata. sanarwar na zuwa ne wuni guda bayan da wata kafar yada labarai a nan amurka ta ce gwamnatin amurka ta tattara wasu bayanan sirri cewa kungiyar ta 'yan ta'adda ba ta da niyyar cika alkawarin da ta yi a yarjejeniyar zaman lafiya da aka kulla a ranar 29 ga watan fabrairu wata sanarwa da taliban ta fitar a jiya asabar ta hakikance cewa yayin da shugaban nata mullah haibatullah ya kasance babban sarki a dokance to bai yiwuwa a samu wani shugaba a afghanistan kuma sanarwar ta ce shekaru goma sha tara da aka kwashe ana dauki ba daɗi da dakarun ƙasashen waje a wannan yakin jihadi ƙarƙashin mulkin babban sarki nasu kawo da kuma aka yi kokari aka kawo ƙarshen wannan yakin wanda sojojin waje za su bar ƙasan to hakan bai nuna mulkinsa ya zo ƙarshe ba kuma yana nuni da cewa wato yarjejeniyar da aka kulla hakan ba zai sa a kawo ƙarshen mulkinsa ba. A gaida Baba Yakubu Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To jamhuriyar Nijar ita ma dai yau take ranar mata ta duniya wanda mata ke bayyana korafe-korafensu da bukatunsu na adama da su a harkokin mulki. Shari'a kasar ana ga an ɗan samu ci gaba la'akari da samun mata ministoci da 'yan majalisu da kuma shugabannin gundumomi. mata dai sun samu ƙarin kashi 25 cikin 100 bangaren zaɓaɓɓu da kuma kashi 30 cikin 100 na naɗe-naɗe. Daga dama garan ga rahoton da wakiliyarmu Tamar Abaru ta aiko mana. yanzu haka dai ana iya cewa matan sun dan fara cirowa ta la'akari da mata da aka samu riƙe da gundumomi abin da ba sabon ba a nan jamhuriyar nijar madan tanimun hawa ita ce shugaban gundumar tilaberi sunana Karimun Hauwa Prefectin Department Kintilli. Mu biyu ne kadai na ce da Tiladeri da Madawa eh, bisa kan eh, da uku mu bi ne kawai hal aka sa a ganin ko tana yi wa ko ba ta yi wa kuma alhamdulillah ina tsammani dai ba wani sa ci gaba ba ina tsammani wanda duk aka saka aiki yau ka kai shekara uku haka wuce zan tsammani mutane eh, sun tabbatar da ke aiki yau da akwai matan da suke iya shi. Kasancewar maza aka saba gani da wannan aiki na rike gunduma ko yaya abin yake wajen mata? aiki ne ba yana da wuya ne amma aiki ne wanda yake so ka bada lokacin ka Eh, aiki ne wanda yake so ko da wani lokaci ka na gare shi ba ka da dama ka ka shiga wasu harokoki wannan wanda ba aiki ba ko da wani lokaci tun da an ce an baka riko eh, eh, gunduma ba karamin aiki ba ne amma dai kai ne aka bar ma gunduma in abu ya yi daɗi kai ne in ya lalace kai ne kai ya kamata ka kula da komi duk kowa hankali shi ko kowa kai ne zaka jagoran gunduma guda kenan ba karamin aiki ba ne dole mu mata muka na son mu yi wannan aiki sai mu mai da kanmu kamar maza wani buki wani suna wani arni ne wani wane duk wannan dole kana yin shi sai ka rage cikin shi kana son kai aikin ka da sawu ko mi madam Hauwa za ta ce game da wannan rana ta takwas ga watan Maris dan dan dai rana ina kama wannan eh, wannan hali da aka bani dama in mata duka barka da sallah sanda abu ya godi kan mata ko da muke yi na mata su ma a sa da su duk abin da ake alifa da mu muna tsammani ko wannan muna kama kana da ci gaba muna ga samun albarka ko kowanne guda guda tun da muna ga samun wuraren da da ba a yarda mata su zo yanzu ga na an harsa su kuma har yau ina ina samu wannan dama ina wa'anda suka yarda da mu suka ba mu yarda yau suka samu wanga wuri da an jima shekara tun da kasan mu kai da independence zuwa yau ba a samu mata suna jagoran gunduma ba salamatu haru ɗaliba ce a makarantar saint joseph a nan da magaran mai burin zama avocat ko kuma lauya ta ce babban burinta ta nemar wa mata incinsu. Ni ɗaliba ce a CSP Saint Joseph na nan ga zagin dizendar. Ina kare karatu ina so in zama avocat kenan wadda zata rika eh, neman incin mata. Ina so zama avocat saboda so nike rika kwato mata incin su tunda dai mata gani ake kamar abu ne wanda ana iya wasa da shi wanda ana iya saye wanda ana iya gadon shi alar mace ba haka nan bace ba saboda in gwada ma duniya ki mata su ma wa'ansu abu ne ita kuwa hajiya amina muhammadu ta ce sana'a tana da muhimmanci a rayuwar mata ya kamata mata su san matsayinsu na mata su san abin da ya kamata su yi akwai matan da suke tunanin cewa sai dole namiji ya ɗauki nauyinsu su fursa alhali kuwa in mace tana da sana'arta ita ma za iya kama wani abu ba sai ta ce kullum a bani ba ko mai aiki ce ko mai sana'a ce ya zamanto dai ita ma zata faɗi a shi sana'a ta ya lakwal ne kuma a gidan ma ina yin dinki sa haka akwai mashin kita a ruwa in kayan yara na suka dan samu matsala in gyara musu in dinki ne ko uniform ne kamu a ce na kai ma tela ya ban fo rendezvous in yi yankan in dinka duka ina ganin mahimmancin wannan farmasi. Tamar Abari muryar Amurka daga Damagara a jamhuriyar Nijar. Madalla a gaida Tamar Abari da wannan rahoton. A Najeriya hukumar tabbatar da daidaito wajen daukan aikin ma'aikata ta kasar ta sha alwashin bin diddigin zarge-zargen karɓar toshiyar baki kafin baiwa masu neman aiki takardar daukan aikin. mai rikon mukamin shugaban hukumar kuma kwamishina ɗaya tilo mai wakiltar jihohin ƙasar baki ɗaya. Ambasada Abdullahi Shinkafi ne ya tabbatar da haka a lokacin da yake zantawa da manema labarai a Abuja. Ga rahoton da wakilin Madina Dauda ta haɗa mana akan hakan. ambasada abdullahi shinkafi ya jaddada cewa babbar manufar hukumar shine tabbatar da daidaito da adalci wajen daukar ma'aikata a hukumomin gwamnati da akasari kan zo ta hannun hukumar ma'aikata ta ƙasa wato Federal Civil Service Commission a turanci. Shinkafi ya ce zarge-zarge da ke bazuwa cewa hukumar tana da hannu wajen karɓar na goro ya saba tunani domin hukumar ba ta ɗaukan ma'aikata amma tana sa ido wajen tabbatar da kowane ɗan ƙasa ya samu aiki idan akwai aikin kuma akwai cancanta. Babban mu shine mutanen Najeriya su fahimta da cewa mu ba mu ne masu ɗaukan ma'aikata ba. amma muna ba da tsarin yadda za a ɗaukan ma'aikata kuma da kula da shi to sai su ɗauki muke ba ma'aikatan kuma ba masu ma'aikata ba ne civil service commission ita ma'aikatan da za ɗauka na ministry ne kawai ita ke ɗauka ita amma ya ɗaukan ma'aikatan ministry ga halin yanzu mun zanna har kotu mun jawo ta lalle lalle da abin da za su yi su gaya mana yanzu haka muna cikin abubuwan da aka yi don sun ce promotion ba su da mu ba kuma na rubuta musu kwari su ba mu dalilan da yasa duk wasu korayi da aka yi na ana kaza ana kaza su kan fito daga irin wannan mai ma'aikatan ne shi yasa muke ɗaukar mataki na muka cewa in Allah su mun gyara cikin al'amuran Duk da haka tambayar da akasarin 'yan Najeriya ke yi shine wani mataki hukumar ke ɗauka ga zarge-zargen karɓar toshiya kafin samun aiki? Shin hukumar tana sane da wannan batutuwa kuwa? To mun yi zarge-zargen. yanzu na sa kwamiti na bincike mu gano shin wannan al'amuran da ake daga ma'aikatanmu ne ko ma'aikatan mu bane domin ka san shi zargi kayan ka kai mutum kotu sai ka samu cikakken shaida idan ka kai shi kotu baka da shaida akan zargin an ce an ce to ha karshen ta ma sai ta dutse ya juye da mushi ake cewa reshe sai ya juye da mushi sai zama ya yi nasara kuma ya ƙara ka akan ka masu kazafi saboda haka muna nan muna bincike kuma insha Allah idan muka samu ma'aikatan suna cikinsu ina tabbatar mana duniya za ta ji cewa mun kai wayannan kotu ko magon kore su daga aiki. Daga ƙarshe ambasada Abdullahi Shinkafi ya kalubalanci iyaye da su zaburar da 'ya'yansu wajen yin karatu da zai amfane su da ƙasar baki ɗaya. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Madalla a gaida Madina Dauda. Masu sauraro har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu agogonmu na cewa karfe goma sha ɗaya da minti ashirin na safe. Ga shirinmu na gaba. Matasa a duniyar gizo. Ku albishirinku matasa. sauraro barkanmu da warhaka. Sunana Madina Dahiru mai shanu. Kamar yadda wasu ku za su iya tunawa a cikin makon da ya gabata ne muka fara zancen soyayya a shafukan sada zumunta. To har yanzu dai muna kan zancen na soyayya. Shin kuna da labarin cewa akwai manhajar da mutum zai iya sakawa a wayarsa wacce zai bashi damar haɗuwa da masoyinsa? Irin wannan manhajar an kera ta ne musamman don kawo wa mutane sauƙi wajen neman masoya. bar dai in bari kwararre kan harkokin sadarwar zamani kuma wanda ya saba yi mana fashin baki nasir daniya ya ƙara ganar da mu gaba ɗaya kan wannan lamari a halin yanzu matasa da yawa da tsofaffi da magidanta suna amfani manhajar ta duniya gizo don soyayya tsakanin su wasu mutane da ke kusa da su ko kuma mutanen da suke nesa a wannan abin yana da muhimmanci saboda muka duba ƙididdiga ta nuna kusan kashi arba'in da uku na mutanen duniya ba su da aure a najeriya ya ƙididdigar da aka fitar ba da bibiya ba daga najeriya data portal ta nuna cewa kusan kusan kashi 46 na mutanen najeriya ba su da aure to ba mamaki wannan manhajar da mutane suke amfani da ita sada zumunci ko su yi soyayya ta hanyar duniya gizo ko kuma wayoyin su ta tafi da gidanka suna da yawa kwarai da gaske akwai manhajoji da yawa sun kai kusan dubu da ɗari biyar a bisa ga ƙididdigar da top total suka fitar a wannan shekara so ya nuna cewa manhajojin da ake amfani da su mutane suna neman matan da za su aura ko kuma mata su nemi mazan da za su aura maza su nemi matan da za su aura abu ne mai muhimmanci sosai to akwai kashi kusan biyu ga wannan na ɗaya akwai kashi na manhajojin da mutane musulmai suke amfani da su akwai abubuwan da ake kira kamar halal dating applications haka waɗanda kusan musulmai suka fi yawan amfani da su ɗaya daga cikin su akwai wani da ake kira zusk wanda a ƙasar amerika yake akwai muzmach wannan muzmach in kusan shi ya fi zama a ya fice daga cikin waɗanda ake amfani da su yana da fiye da mutum miliyan biyu masu amfani da da muzmach a cikin duniya akwai arabian date akwai e akwai buzz arab akwai love habibi akwai su da yawa waɗanda ake amfani da su so a nan afirka mutanen mu afro induction afro introduction suka fi yawan amfani da shi na wannan an samu an samu mutane da masu amfani da halal matchmakers da sauransu so yanzu shi wannan manhajojin ana amfani da su ne kusan kamar yadda ake amfani da kafafi na sadarwa ta zamani kamar su facebook da whatsapp da sauransu amma bambanci shine a duk lokacin da za ka yi amfani da su in ka buɗe shafin za ka saka shekarunka za ka sa in namiji kake za ka sa irin macin da kake nema za ka sa irin eh, tsayinta da kake so ko ilminta da kake so kalar jikinta da kake so in ba hausa kake so in ya balaraba biyaraba basulluba kowace irin mace kake so za ka iya sakawa haka ita ma mace za ta iya saka wani irin namiji take so za ta faɗi za ta iya ma faɗin wani wuri yake wani irin aiki yake mai arziki ne kuma mara arziki ne wani irin addini yake yi da sauransu so shi wannan manhaja za ta tafi da kanta sai ta nemo maka daidai mutanen da suka yi suka cancanci waɗannan bukatun naka ko bukatun ki so shine abin da ake amfani da shi don waɗannan manhajojin su haɗa mutane tare kuma kana iya ka je kawai ba tare da ka rijista ba ka bincika a kamar su kamar yanzu a shi wannan da da ne magana na halal matchmakers halal matchmakers bancin manhajar su ta website da suke da misali sun buɗe shafuka na twitter so twitter ɗin ba sai kai following su ba kana iya kai sacin sai ka ga tallar da suke za ka ga wata rana sun saka wata kamar abin da suke kira feature siyasa bayanai kan wani namiji ko wata mace wanda ke bukatan mata da sauri kuma an yi ta samu. bayanai da yawa na mutanen da suka zo suka ce sun samu yin aure ta waɗannan kafa da sauransu wannan abubuwa ne masu muhimmanci kuma ya kamata mutanen mu su ji su sosai kan yadda suke amfani da waɗannan manhajoji. To Madalla a gaida Nasir Daniya mai yi wa shirin matasa a duniyar gizo bashin baki na musamman. To masu sauraro da fatan kun amfana da abubuwan da ya faɗa musamman ma mu masu neman aure. Amma fa kamar yadda muka sani komai yana da alfanu da kuma illoli. A cikin mako mai zuwa abin da za mu mayar da hankali kai kenan. Ni ce taku Madina Ɗahiru mai shanu. daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a cikin shirin matasa a duniyar gizo. Madalla gaida Madina Ɗahir mai shanu yanzu sai ra'ayoyin da ku a masu sauraro ku aiko mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko ya fito ne daga Isa Lawal Girgir, jihar Yoban, Najeriya, inda ya ce yau take ne ranar mata ta duniya wacce Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware, sai dai kashe abin bakin ciki da takaici. Mata a ƙasashenmu na Afirka na fuskantar ƙalubale iri-iri, kama daga fyaɗe bautar da su safarar su zuwa ƙasashen Turai da kuma rashin mazajen aure. Sakamakon rikicin Boko Haram da na 'yan bindiga daɗi. Sai sakonmu na gaba na haɗin gwiwa ne da ya fito daga Sani mai lange-lange ya wuri da Aliyu Usman taka lafiya, inda suka ce muna lafiya daukacin matan duniya murnar zagayowar ranar su da fatan za su yi amfani da wannan dama wajen ganin sun ba da gagarumar gudunmuwa na ganin an shawo kan cutar corona virus da ta addabi duniya. Sai sakon Shehu Adamu Rajau inda ya ce yunkurin rusa kasuwar bacci da gwamnatin jihar Kaduna ke yi inda mata bawa 'yan kasuwar kwana uku su kwashe kayan su abin damuwa ne duk da dai gwamnati ta ce ta yi haka ne domin gyara amma kwana uku kacal sun yi kaɗan don haka ya kamata gwamnati ta sake duba lamarin da idan basira domin yin abin da ya dace a lokacin da ya dace sai kuma sakon usaina alhaji umar foreba gashuwa inda ta ce salam biyoye hausa umarin da wata babbar kotu a jihar kano ta bayar domin tsaye da binciken da ake wa sarkin kano muhammadu sunusu na biyu ya dace domin shi dai dan adam ajizi ne sai sakon usman shitu mahuta inda ya ce hakika sabon rahoton da ya bayyana najeriya a matsayin kasar da ta fi kowace kasa a afirka karfin tattalin arziki inda ta wuce ta kwararta ta afirka ta kudu wani abin farin ciki ne da jin daɗi ga kasar mu amma matsalar shine wannan ci gaban tattalin arziki ya tsaya ne a kafafen yada labarai da jaridu ne kawai domin talaka da ke gararan ba kan titi da ƙauyuka na karkara har yanzu bai gani a ƙasa ba shin ko sai yaushe ne talaka zai gani a ƙasa a wannan mulki mai taken canji sai sakon kwamar Mansur Babaura na faɗa inda ya ce Assalamu alaikum ya Hausa muna addu'a Allah ya kawo mana ƙarshen muguwar cutar nan mai suna coronavirus da ke ci gaba da yaduwa a ƙasashen duniya. Sai saƙonmu na ƙarshe ya fito daga gwani manajan bulo da masak jihar Barnan Najeriya inda ya tabbas cutar coronavirus ta zama tamkar wutar daji wajen saurin yaduwa a ƙasashen duniya. Ya kamata hukumomin lafiya a Najeriya su ƙara ƙaimi wajen ci gaba da ɗaukan matakan kariya domin gudun yaduwar cutar ga sauran sassan ƙasar ganin yadda cutar ta zama tamkar gagara ba da wajen shawo kanta da wuri. da ƙarshe muna addu'a Allah ka mana ƙarshen wannan annoba a ƙasashenmu na Afirka da ma duniya baki ɗaya amin. To madalla kafin mu kammala shirin namu gaba ɗaya ah, ga labarai a takaice. Firaministan Italiya gisab Conte ya ɗauki wani sabon mataki na musamman akan yaƙi da yaɗuwar cutar coronavirus a ƙasar inda sama da mutane 5,800 suka kamu kanin wasu sama da 200 suka mutu lamarin da ke ƙara ta'azzara. Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokanan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma Baba Yakubu Makeri da ya taya ni gabatar da shirin sai liu sahilu da ya bada umarni da injiniyan mu na yau basco balaroci muhammad hafiz baballa ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc sur le monde. Avec